Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci da suka hada da 25,31,41 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirinmu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban makarantar koyon aikin jarida ta ƙasa da ƙasa da ke Abuja Dr. Iman Usman Shehu ya ziyarce mu a nan sashen Hausa na murya Amurka inda ya amsa tambayoyin yadda yake kallon gwamnatin Najeriya a madadin 'yan jarida 'yan uwansa game da tsaro da tattalin arziki. duk wanda ya gaya maka ba mu cikin matsala a najeriya yanzu bai da nufin gaskiya mm. don mun san arzikin ƙasa ta taɓarɓare kuma mun san ko da yake lokacin da gwamnatin nan ta zo mm. yadda ita dala take farashin dala take bisa mm. ga naira darajar ta kara zubewa akwai shirin tsintsiya da kuma jawabai daga bakin dattawa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. ga labarun mai karantawa Jummai Alli. Bai ɗaya kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wadai da harba makami mai linzami na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi a yayin da ya bayyana matakin a zaman keta ƙa'idar alƙawuran da Koriya ta Arewa ta yi wa duniya. Ƙasar China ƙawar Koriya ta Arewa ita ma ta goyi bayan wannan la'ana. Jiya Juma'a da daddare wakilan kwamitin goma sha biyar suka gabatar da daftarin ƙudurin da amurka ta tsara a kan cewa kwamitin zai ci gaba da nazarin al'amarin domin ɗaukan wasu matakai sanarwar ba ta bayyana irin matakan da kwamitin zai ɗauka ba wakilan kwamitin sun yi na'am da sanarwar bayan an yi ta yin shawarwari da ƙasar china wadda tun da farko ba ta amince da daftarin farko da aka gabatar ba tana mai bayyana damuwa akan ƙarin zaman fargaba a yankin harba makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a ranar Talata ta harba ne daga cikin wani jirgin ruwan karkashin ruwa kuma ta harba makamin ne doshi kasar Japan. 'Yan sandan kasar Bangladesh sun ce a yau Asabar sun kashe akalla 'yan yakin sa kai masu ra'ayin riƙau na addinin Islama guda uku bayan sun kai su mame maɓoyar 'yan yakin sa kan a kusa da daka babban birnin kasar. an ba da rahoton cewa wanda ake zargi da laifin ƙulla maƙarƙashiyar mummunan harin da aka kai wani shagon da ke dankare da 'yan ƙasashen waje a watan jiya yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe wani babban jami'in 'yan sanda mai suna sanwar hassan shi ya tabbatar da kashe 'yan yaƙin sa kan jami'ai sun bayyana cewa 'yan sanda sun yi musayar harbe-harbe da 'yan yakin sa kai har na tsawon awa daya a Narayanganj kimamin kilomita 25 arewa da birnin daka Shugaban 'yan sandan kasar AKM Shahidor ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun Associated Press cewa 'yan yakin sa kan sun ƙi su ba da kai maimakon haka sai suka jefa wa 'yan sanda gwamnati guda hudu ko kuma biyar kuma suka yi ta harbi da bindigogi samfurin rifle AK-22. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. A yayin da aka fara zaman mokoki a ƙasar Italiya yau Asabar wa waɗanda mummunar girgizar ƙasa ta kashe. Fatar samun wasu da rai yana dakushewa tsakanin masu aikin ceto a yayin da suka dawo da karnukan suna sunsuno mutane ba tare da samun wani ba. Yau Asabar shugaban ƙasar Italiya Sergio Mattarella bisa jagorancin magajin garin Amatrika, Sajio Firozi ya ziyarci birnin ya gode wa masu aikin ceto. Shugaban zai halarci ko kuma ya halarci jana'izar wasu daga cikin waɗanda girgizar ƙasar ta kashe. An kai shugaban ƙuryar birnin domin ya ga wasu daga cikin ɓannar da girgizar ƙasar ta yi wa birnin. Jami'ai sun bayyana cewa akwai hatsarin gaske tattare da zuwa birnin. Jiya Juma'a ma ƙasa ta ɗan motsa da ya kai ƙarfin maki hudu da digo takwas. matakin da ya tilastawa masu aikin ceto matsawa nesa zuwa Salano kudu da Bologna suka jingina aikin ceton da suke yi. Jama'ai sun ce zuwa yanzu an zakulo gawawwaki mai tan. Yau Asabar 'yan kasar Gabon mai arzikin mai suke zaben shugaban kasa. Manyan 'yan takara sun hada da shugaban kasar mai ci yanzu Ali Bango da kuma wani ma'aikacin jakadanci mai suna Jean Pink. Iyalin Bango dai sun shafe shekaru hamsin suna jin ragaman mulkin kasar. Jinping tsohon shugaban wani kwamitin kungiyar kasashen Afirka ya faɗa wajen wani yakin neman zaɓe a kwanan nan cewa idan aka sake zaben shugaba Ali Bango to ƙasar za ta ci gaba da fama da rashin daidaiton tattalin arziki. Ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa suna da zaɓi guda biyu, au su zaɓi rayuwa ko kuma mutuwa. ya ce idan shugaba bango ya ci zaɓe to 'yan ƙasar sun zaɓi mutuwa idan kuma aka zaɓe shi to an zaɓi ci gaba da rayuwa shi kuwa shugaba bango ya bayyana ƙawancen jam'iyyar siyasa ƙarƙashin jagorancin mr pen a zaman taruwar mayu waɗanda suke son a dawo da tsohon mulkin sabon salon mulki. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc shugaban makarantar koyon aikin jarida ta ƙasa da ƙasa international institute of journalism da ke abuja kuma ɗaya daga cikin masu rajin ganin an ceto 'yan matan chibok dr iman usman shehu ya ziyarce mu a nan sashen hausa na murya amurka inda na fara da tambayar sashen ya kake ganin wannan magana ta 'yan matan chibok shiru muke ji mu ma muna da wannan damuwar cewa da wannan gwamnatin ta ke dab da shigowa ta yi alkawalin cewa za ta yi abubuwa da yake daban ne da ita mm. waccan gwamnatin amma abin mamaki shine mun ga cewa abubuwan dai ba su canja ba har yanzu ba a ba da bayani eh to amma wasu na cewa ai wannan karan da wannan gwamnati ta zo an samu tsaro da sauransu kuna kallon wannan ku eh muna kallon wannan muna jinjina ma gwamnati cewa an yi kokari wurin fannin tsaro akwai wanda suke muku kallon a misa sai yan matan su ba kuke magana Najeriya muna da wannan halin da yake in ba abu ya shafe mu ba ba mu damuwa wannan fa ba maganan Borno bane ba maganan Yobe bane ba maganan Adama bane maganan arewacin Najeriya ne don haka dauke 'yan matan Chibok ɗinan da aka sai zama mana kamar wani lokaci ya kai a yi yunkuri yunkurin da yake dole a tada murya a jawo hankalin mutane harka ta siyasa a matsayin wanda kake shugabantar makarantar da take ake koyar da aikin jarida da take mm. Abuja nan ta International Institute of Journalism ya kuke auna eh gaskiya muna cikin matsala duk wanda ya gaya maka ba mu cikin matsala a Najeriya yanzu bai da nufin gaskiya arzikin ƙasa ta taɓarɓare kuma mun san ko da yake lokacin da gwamnatin nan ta zo mm. yadda ita dala take farashin dala take bisa mm. ga naira darajar ta ta ƙara zubewa mm. sai dai abin da ke ba da mamaki shine gwamnati kaman in yau ta gwada wannan gobe kuma sai ta zubar da wannan sai ta dawo wani abin nan kuma to abin yana ɗaure ma mutane da yawa kai don ana nufin yawa shi ke abin da ake kenan da farko aka ce ba za a kara farashin naira ba to amma sai kuma kaga daga baya dabarun da mm. ake kamar wani bin bayan fage ne ake mm. yi a rage ita karfin naira mm. yanda ka faɗi yanda gwamnatin nan take cike da sauransu ya kake kallanta a gobe ina fatan cewa ba za ta bar mutuncin da ya sa mutane suka kawo ta mutuncin nan ya zube ba to muna godiya dr iman usman shehu ba komi usman kabara na gode na gode soyayyar da muke magana nan Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan Washington a gundumar Columbia a shirinmu na dare ga shirin gaba na tsintsiya. Tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurinki ɗaya babu wani tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na tsintsiya da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Kafin Malam Aminu Abdul Baka Noma na ƙungiyar wanzar da zaman lafiya ta matasa da ke Kano da kuma shugaban ƙungiyar ma'abota kafafen yada labarai da raya ƙasa ɗan hajiya mai 'yan kunne su shigo wannan zauren su bayyana mana irin abubuwan da ƙungiyoyinsu suke yi na tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna tsakanin al'umma. a makon jiya kun ji ta bakin saje lamai sarkin yakin awak wanda shi addinin gargajiya yake bi ya yi magana akan abubuwan da yake ganin suna haddasa rashin fahimta da rikici tsakanin addinai da kuma ƙabilu na tambayi sarkin yakin awak da ya bayyana mana matakan da yake ganin za a ɗauka domin tabbatar an zauna lafiya tun da sanin kowa ne cewa ba tare da zaman lafiya ba ba za a sami ci gaba ba. ina ba da shawarar a madadi na sarkin lissafin kasar awak da kuma na da mukami a masarautar awak na sarkin yakin awak shawara na ita ce da ya gamata shi shugaban kasa ya duba zaman zaman mutunta wayan manyan sarakunan gargajiya har zuwa kananan jawarabe kenan na farko don yin haka su wayanan sarakunan nan su suke tare da jama'an su su suka san a akwai bako ba bako a akwai wayanda suke addinin kirista da wayanda ba su addini da wayanda suna musulunci duka shi ya eh, su suka san su don haka ina kiran cewa shi mai girma shugaban kasa ya ba wa ya ba wa sarakunan gargajiya martaban zaman kansu ba dai su zama a kankashin hukuma ba na farko na biyu kuma ina ba da shawarar cewa a su kotu kotu ma tana cikin wayanda suke hasada suke kara abuna ya musa hankalin eh, jama'a saboda idan yau misali na sami sabani da danwana idan na kai magana a kotu to sai a tafi cewa maimakon a kashe wuta ko kuma a fore wanda yake da laifi sai a yi mana bugun kadanya to a takaice dai kana ce a takaice dai abin da kake cewa tsarin shari'a ba a yin adalci kenan ko ba yi adalci a bangaren shari'a na kasan nan bayan su suka rike da doka haka ma yan sanda su ma ba su adalci wa jama'a haka ne, galibi akan yi bayanin cewa yawan zaman kashe wando ne ke sawa ana yaudarar mutane, musamman matasa ana amfani da su wajen tada hargitsi. Filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya gayyato Malam Aminu Abdul Baka Noma na ƙungiyar wandar da zaman lafiya ta matasa da ke kanan dabu To Malam Aminu kowa ya san cewa hargitsin addini ya fi kowane hargitsi muni idan ya barke. To ire-iren eh, misali ire kamar su matasa akwai abubuwan da kuke na wayar musu da kai? Eh kwarai kuwa ai dama kamar da yake faɗa mafi yawanci gaskiya zaman banza yana kawo wani dan jewa ita do wato wanda suke tada hankali a gari in duka ana sai gaskiya wallahi ba masu aiki ba masu ba masu bane ko kaka shi yasa mu har kullum kamar irin ƙungiyarmu. mu muka yi kokari mu ga cewa mun samar da irin wayannan matasa aiki wanda muka ta bazar aiki muna kokari mu ga mun rage musu in sana'a ce tunda mafi yawancin mutane sun dan fara waraka a da sai mutum ya ce shi ya na sana'a ba zai ji karamar sana'a ba amma alhamdulillah irin wayar da muke da mutane yawa mutane suna samun waraka sukan amfani da karamar sana'a ɗin su da sun je suna yi da bar zaman banza ɗin su ina ganin cewa hanyar da nake bi gurin wayar da mutane akan adadin zaman banza ɗin shi ma kansa yana taimaka gurin rage irin wannan fitattunu da aiki dama tabban da aikin yi wallah ba ma ka samu rigima ba. To, to su kuma mutanen da suke amfani da irin waɗannan matasan fa akwai wani abu da kuke yi? A to gaskiya magana da yawa su kasa mana kiran su. Mafi yawanci zaki samu duk wanda suke haɗa irin wanda zaki cewa shi ba za ga 'ya'yansa a gurin ba. To kun san irin eh, ban tani numfashin ka ba kun san irin wa'annan mutanen ne kun san su? Eh, eh, mun san su misali kamar 'yan siyasa kamar 'yan siyasa amfani da irin wannan damar ne amfani da kamar 'yan siyasa dan sa zai fito yana takara ta karamar ko karamar kuma ko suna ko da a ce mata ta gona yake sai fanta ya 'ya'yan mutane ebe su idan dinga ba su kayan shaye-shaye da makamai kawai saboda bukatarsa amma abin mamaki ba mu taba ganin 'ya'yansa ko kuma ba ganin 'ya'yansa a cikin wannan tafiya ba sai dubi ya'yan wasu 'yan talakawa marasa aiki ne kawai idan da shayar da su kayan maye domin su je su dinga shayar da fitila. kuna da rassan wannan kungiya ne a wasu jihohi ko ko kawai a nan kano kuke. eh to gaskiyar magana dai yanzu dai a Kano muka fara yanta amma muna tunanin insha Allah za mu bude abin da kai ga sauran jihohi tunda irin wani abubuwan sai gida ma su mun gaske na ya karfi abin ɗari da sun yi tukuna ana za mu fitar da shi amma insha Allah muna tunanin fitar da shi da ma waje sauran jihohi To ɗazu mun yi magana akan cewa galibi a zaman kashe wando ne shi yake haddasa waɗannan rigingimu da kuma irin mutanen da ba su son a zauna lafiya suke amfani da Eh, musamman matasa wajen taukai mai kake ganin yana jawo irin wannan rigingimu kamar na addini da kabilanci da sauransu wato kamar na addini abin da ke jawo shi gaskiya rikin fahimta ne in dai har ka fahimci kai kan ka gina mana ka addinin yana ganin ba za ma ka kushe addinin wancan ba rikin fahimta wato a jahilci kenan yana da tasiri don wannan bangaren wancan bangaren kuma kamar nan su matasa marasa aiki ta wannan bangaren in dai har za a samu da matasa aiki ne to insha Allahu za a rage irin wannan matsala ta yawan tashin hankali wato tsakanin wato matasan ne kenan. To su kuma masu amfani da mutane fa wani kira za ka musu? A kiran da musu su ji tsoron Allah. Zuwa ta ɗafa na kowa ne. In kana ganin ba kai kaya shi ba. To duk lokacin da ka ɓata shi in je yake kawo a sauran su tana ba za ta dawa ba kanka. Domin kuwa in kana ganin kamar kai ɗantar ɗanka dan gefe guda misali ka amfani da ɗan wani to fa ba ma shi zai haɗu waɗannan ka wata ran fa Na in kuma sai zai gurɓace to madalla mun gode da wannan bayani da aka mana Allah ya saka amin ni ma na gode Hajji Iliya mai 'yan kunne kai ne shugaban wannan kungiya ta ma'abota kafafen yada labaru da kuma raya kasa A wannan kungiya da eh. kuka kafa shekaru nawa kenan da kafa ta kuma menene makasudin kafa ta? Alhamdulillah hakika kafa wannan kungiya bai wuce shekara hudu ba a yanzu haka da muke ciki yanzu nan. Aikace aikacen shi wannan kungiya da muke yi muna aikace aikace ne ta bangaren yara ta bangaren tallafawa marayu to wannan kungiya ta kuna da rassa ne a jihohin najeriya ko ko a nan kuke kawai abuja eh, hakika abuja wannan kungiya ba ta tsaya a iya abuja ba ne amma asalin kafa ta a nan abuja shi da cibiyar wannan kungiya a yanzu haka muna da rassa a jihohi To ya zuwa yanzu wannan shiri da kuke na wayarwa da mutane jama'a muhimmancin zaman lafiya dinnan ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuwa? eh to hakika a nan zan iya cewa kwalliya ta jiwa kudin sabulu domin me irin rikice-rikicen da ake can baya idan kika lura yanzu abin ya yi sauki za mu sai insha Allah muna ganin kuma irin kiraye-kirayen da muke din ana samun nasara a game da wannan kiraye-kirayen musamman kamar ki duba jos irin faɗace-faɗacen da ganin ka samu can baya amma yanzu sai ki ga abubuwan yanzu da insha Allah duk wanda yake zai ga abin lalle an samu canji a wannan irin abubuwa suke faruwa a baya. A wannan kokari da kuke na ganin an zauna lafiya na ce waɗanne matsalolin kuke yin arta kuke kuciɓa da su. Hakika ajiya muna ki ci da matsaloli domin me ku dai ƙoƙarin da muke iya mu ga mutane an zauna lafiya matsalolin da mu dai kuke fuskanta a yanzu haka wanda mu kamar yanzu a wannan ita kungiya ta mu muna da matsaloli na karancin mu dai ba mu da kuɗi a yanzu haka dukkan irin yadda za mu je mu samu mutane mu zauna su muna samu mu je mu kai ziyarar da kuɗaɗen muke shiga mota duk da muke samu muna son mu samu mota ta mu ta karan wanda zamu rinka shiga lunguna lunguna dan wayewa da mutane kai matsayin zaman lafiya na a ƙasa haja dan shi ne da muka sa a gaba a yanzu haka na haja magana da muke ne to Allah ubangiji ya sa a dace amma amma haja zauna lafiya ma sauraro abin da ya sawaka kenan a wannan makon a filin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a tuna fa ƙasa ba za ta samu ci gaba ba tare da zaman lafiya ba kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a huta lafiya. To kar a yi nisa Ibrahim Kalmasi na nan dauke da jawabai daga bakin dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yar Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shuɗewa. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ziyarci najeriya inda ya ce da goyon bayan jama'a ne kawai za a yi nasarar gamawa da boko haram kerry wanda ya ziyarci sokoto ya gana da shugabannin addini da bukatar zama tare don mutunta juna Ambasada suleiman dahiru ya ce ziyarar na da riba secretary of state na america kamar president ne na wata kasa haka shi ma tsohon dan majalisar tarayya umar ahmad suleiman ke yaba wa muradun ziyarar alhamdulillah da ya faro daga sokoto daular usmaniya wanda duka tushen mu ne hare-hare ta sama yanzu rundunar sojan najeriya sun yi sanadiyar halaka manyan kwamandojin boko haram da rauna Jonathan abubakar shekau a kafada efcc na binciken fiye da jami'an hukumar zaɓe ɗari kan badakalar zaben 2015 ga jami'in hukumar nick dazan Mahimmanci can jihohi ne akwai wanda ma sun riga sun yi murabus rashin jituwa ta yi kamari tsakanin sanata rabiu kwankwaso da gwamnatin gwamna ganduje na kano da ba da umarnin share sunayen kwankwasiya a wasu gine-ginen jihar sarki sunusi ya ce wasu na amfani da hada-hadar kuɗin ƙetare wajen azurta kansu a najeriya da jan hankalin gwamnatin buhari ta duba lamarin nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Voice of America. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne. Mai martaba sarkin tangali a Bulliri, jihar Gombe, Malam Dr. Abdu Buba mai sharo na biyu. da kuma mai martaba sarkin birnin gwari a jihar kaduna alhaji zubairu jibrin mai gwari na biyu ga mai martaba sarkin tangale. alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ni mai magana Malam Abdulluwa mai sharo the second 15 mai tangle ah, mai sarauta a jihar Gombe kasan Tangale. Ina magana nan a matsayina na mai Tangale da kuma shugaban sarakunan Kristoci na jihohin Arewa sha tara da Abuja game da zaman rayuwa tsakanin yanwa Krista da kuma yanwa Musulmi. da sauran da kuma suna gargajiya yadda ya kamata su yi zaman lafiya a gani na idan muka kau da son zuciya wannan abu ne wanda ke mai sauki ne yau ina cikin shekara ta goma sha shida da wannan sarauta wanda allah ya bani ban sami damuwa tsakanin kirista da musulmi ko gargajiya a masarautata ba domin me domin na ɗauke su daidai ni ba na ɗaukan ko kirista ya taho ya ce ga wani abin da musulmi suka yi alaliyan ban bincika abin ko damuwan shi ne na kansa a'a ko damuwan na musulmin ne ko kuma damuwan na mai addinin gargajiya ne yana so ya shafa wa dukan mutane to sai na bincika na tara in na tara cewa wannan abu kai kirista ne ka ɗauko domin ka shafa masaura to ba za mu ji ba domin a cabinet na muna da musulmi muna da krista da daga dinin gargajiya sai mun bincika mu tara in fasinal abu naka ne abin nan na kanka ne sai mu baka laifi in na dan wa musulmi ne sai mu bashi laifi in ma mai addinin gargajiya ne shi ma mu bashi yanci shi in ma yana da laifi mu bashi laifin shi saboda haka idan ana kwatanta wannan to sai ka ga a zauna lafiya ita ce gaskiya a bada fair iyar ma kowane mutum kada abin da bai shafi dukan mutane ba a dauki mutane sauran a sa su a ciki wannan ba shi da dadi ba zai kawo mana zaman lafiya a kasan mu ba Najeriya kaga ba mu taimaki gwamnati ta yi aikin ta ba domin gwamnati tana sa ido a kan mu tana tsammanin ya kamata idan akwai gaskiya zaman lafiya sai an je wajen sarakuna a tabbatar ga yadda gaskiya take da wanda ba ba a san shi ba dole a ba shi hakkin shi muna son zaman lafiya sannan kuma makiyaya kamar yadda dazu na faɗi na ce akwai son zuciya na ɗaya idan manoma ba su toce burtoli inda makiyaya suke bi ba wannan abu ba zai faru ba idan ko ko mashekari da wasu wurare wanda su makiyaya ko wayanda suke jeji ko kuma wayanda suke gida a cikin manoma ai akwai wayanda suke da arzikin ah, kayan dabbobi saboda haka dole ne mu yi tunanin wannan ba za mu yarda mu bari wuraren da makiyaya suke a zo a yi blocking nashi a tare don nomawa dole a bari muna son zaman lafiya sannan kuma makiyaya duk abin da suke yi don zaman lafiya su ma makiyayan yanzu ai suna noma sun san amfanin noma dole ne su bar shiga da shanunsu tumakansu a gonaki da gangan don su kawo dalilin fitina duk wayannan yana faruwa kwarai da gaske sai an dage a nuna ma kowa ga illan abin da yake yi kuma wannan abu yana jawo mana koma baya ba kaɗan ba ne a nan arewa ta dalilin wannan abu kanmu ba a dai ba wasu tunanin suna zuwa ma wasu mutane wanda ba shi da amfani don mutum gidanka bai kwana lafiya ba kai da kanka ba za ka kwana lafiya ba idon ka biyu ba za ka yi bacci ba saboda haka dole ne a samu a bada kowa shi shine abin da nake kira ga mu 'yan arewa mu daidaita al'amuranmu ta wannan abu kar mu yi son zuciya kar a zuga mu mu yi abin da zai dame mu domin kasan nan inda Allah ya ajiye ka idan ka ce babu za ka kawo fitina ne to ina za ka tafi wa zai karbe ka so dole ne mu zauna tare shine abin da na iya faɗi akan wannan abu. Shi ma mai martaba sarkin birnin gwari ya ce. Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, assalamu alaikum yan uwana uh, mutanen arewa. Uh, kamar yadda muka sani Allah ya mana zaɓi ko ina cikin ƙasar nan. Kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma. sai dai kawai gwargwadon abin da Allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gwargwado muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mun kuma mai haƙuri da su gwargwado inda muka gaba daidai ba mu gaya musu su sani cewa shugabanci na Allah ne muna fata duk abin da za a yi a yi shi cikin kan ka'ida kuma da tsoron Allah masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara ashirin da uku da suka shige da na zo kan wannan irin aiki na faɗa ma fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shine ya sa dole a yi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna bukatan gidaje suna bukatan gonaki to muna so su sani har yanzu maganar nan tana na yadda take ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata fulani su samu gurin zama na dindindin yadda duk sauran ake a duk ƙasashen duniya ah, fulani suna zanna a guri ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komawa ɗin har a ta rikici kan burtali ya kamata mu zanna mu haɗu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin nan ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin ah, al'umma yanzu an fara tashi tsaye ana kare kai Gaskiya Allah ya ba mu zaman lafiya. Haka, to nan muka kammala shirin mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kafin mu kare ga Jummai ta sake matsowa da takaitattun labarai. bai daya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya allah wadai da harba makami mai linzami na baya bayanin da ƙasar koriya ta arewa ta yi a yayin da ya bayyana matakin a zaman keta ƙa'idar alkawuran da koriya ta arewa ta yi wa duniya ƙasar china ƙawar koriya ta arewa ita ma ta goyi bayan wannan la'ana 'yan sandan ƙasar bangladesh sun ce a yau asabar sun kashe aƙalla 'yan yatsin sa kai masu tsatsauran ra'ayin addinin Islamu guda uku bayan da suka kai su mame makoyar 'yan yakin sa kan a kusa da daka babban birnin kasar. An ba da rahoton cewa wanda ake zargi da laifin ƙulla makarkashiyar mummunan harin da aka kai wani shagon da ke dankare da 'yan kasashen waje a watan jiya yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe. A yayin da aka fara zaman makoki a ƙasar Italiya yau Asabar, wa wa'anda mummunar girgizar ƙasa ta kashe fatar samun wasu da rai yana dakushewa tsakanin masu aikin ceto a yayin da suka dawo da karnukansu na sunsuno mutane ba tare da sun samu wani ba. da takaitattun labaran shirin namu na dare kammala sai kuma da sassafen allah ya so za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin ita jummai ali da ta taya ni gabatarwa da tsiyon girma wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau jim hammond ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya